Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma. Lamarin dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda kuke gani dai a cikin wannan bidiyo, dumin dubatar al'ummar Iran ne suke jimami tare da addu'o'i inda suke gudanar da jana'izar shugaban ƙasar Ibrahim Ra'isi wanda a ranar lahadin nan ne da ya rasa ransa tare da makarraban gwamnatin tasa mutum bakwai a cikin wani hatsarin helikwafta da suka yi inda a yau talata 21 ga watan biyar ɗin shekarar 2024 aka fara gudanar da taron jana'izar tsohon shugaban ƙasar ibrahim ra'isi da sauran wasu jami'an gwamnatin yayin da makwabtan ƙasashe ke ta miƙo saƙon ta'aziyarsu a ɓangare guda kuma a yanzu haka dai muhawara ta kaure kan zargin mutuwar shugaba ra'isin da al'umma suka fara yi inda wasu ke jingina wannan lamari da ƙasar amerika wasu kuma na jingina wannan al'amari dai da mutuwa ce dai allah ya kawo ta wacce idan ta zo babu wanda ya isa ya dakatar da ita to a yanzu haka dai kamar yadda kuke ganin wannan bidiyo dai ana ta gudanar da jana'izar a ƙasar iran wanda al'umma wasu na ta kuka wasu na ta du'a'i wasu kuma na jimami akan wannan rasuwa tasa to kamar yadda kuke gani a yanzu haka sai ku gyara zama ku biyo mu a sannu a hankali daki daki dalla dalla domin jin rahotanni da labarai kan yadda ta wakana a bikin gudanarwar da ake yi a kan wannan taro na musamman na jana'izar tsawon shugaban ƙasar Ibrahim Ra'isi fatan mu dai Allah ya ji kansa Allah ya karbi shahada idan yayi Allah kuma ya sa mana albarka a cikin rayuwar mu ya kuma shirye mu ya kuma kawo ƙarshen Yahudawa da Yahudancin su ya kuma kawo ƙarshen azzalumai da zaluncin su ya ɗaukaka musulunci da musulmai a duk inda suke ya kuma ɗaukaka musulun al'ummar musulmi akan turbar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai sauraro da wannan zamu so mu ji comment ɗinka tsokacin ka ko wani rahoto da kake ɗauke da shi ta wannan lambar WhatsApp ɗin tamu kamar yadda kake gani. Haka zalika muna sake ka, idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu kodayaushe mun gode a yi sauraro lafiya. Iran ta sanar da fara gudanar da jana'izar shugaba Ibrahim Ra'isi da mukarrabansa waɗanda suka mutu a hadarin mota al'ummar ƙasar wato a hadarin jirgi al'ummar ƙasar dai sun shiga ɗimuwa da jimamin faruwar lamarin a daidai lokacin da ake fama da rikice-rikice. Zainab Ibrahim na dauke da rahoto a kai. A talatan nan aka soma gudanar da wasu taruka na jana'izar tsohon shugaban ƙasar Iran da mukarrabansa da suka rasa rayukansu hadarin jirgin sama ranar Lahadi da ta gabata. Dubban Iraniyawa cikinsu har da manyan jami'an gwamnati da kuma hafsoshin sojin kasar ne suka taru a birnin Tabriz domin halartar bikin jana'izar na tsohon shugaban Ibrahim Ra'isi da ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullahi haɗe da sauran mutanen shida. mutane da dama ke rike da alluna masu dauke da hotunan marigayen a daidai lokacin da motocin da ke dauke da akwatunan gawarwakin su suka kama hanya daga birnin da hatsarin ya faru zuwa wurin da za a binne su wani lokaci a yau talata ake shirin ɗaukar gawar da Isi zuwa birnin com na tsakiyar iran da ke matsayin mahaifa ga shugaban birnin da ke da fitattun wuraren bauta masu tsarki tuni dai jagoran juyin juya halin ƙasar ayatollah ali khamenei ya sanar da zaman makoki na kwanaki biyar biyar yayin da kasashen duniya ke ta aikewa da sakon ta'aziyya game da rasuwarsu. Ministocin wajen kasashe kawayen Iran sun gudanar da shirin mintuna don jimama mutuwar shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran yayin wani taron kungiyar SCO da China ke jagoranta kungiyar da Iran ta shiga a shekarar da ta gabata. Alhadin da ta gabata ne shugaba Ra'isi ya rasa ransa a wani hadarin jirgin sama da ya rutsa da shida ministan harkokin wajen kasar da kuma manyan mukarraban gwamnatinsa. Taron taron wanda ke gudana a birnin Astana na Kazakhstan ya kunshi wakilcin kasashe da dama kawayen Iran musamman daga tsakiyar nahiyar Asiya da suka kunshi Kazakhstan da Kyrgyzstan baya ga Tajikistan da kuma Uzbekistan. A daidai lokacin da ake ci gaba da alhinin rasuwar shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi a gefe guda ana dakon ganin kamun ludayin sabon makaddashin shugaban kasar da aka nada Muhammad Mukbir musamman ta yadda zai tunkari hulɗa da abokan Iran da kuma fuskantar kalubalen abokan gaba wakilinmu na kasashen gabas ta tsakiya mahmud ya azari na dauke da rahoto dubu bata mutane ne suka halarci jana'izar shugaban ƙasar ta iran ibrahim ra'isi da mukarrabansa bakwai da suka kwanta dama a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu arewa maso yammacin kasar an fara jana'izar ne a safiyar yau talata a yankin tabriz inda aka samu dimbin jama'a galibin su sanye da bakaken tufafi suna zagaye da akwatunan gawakin dauke da tutar kasar da hotunan shahidan jawabi a wajen birnin na tabriz ministan harkokin wajen kasar ta iran ahmad wahidi ya ce iran na jimamar rashin shugaban kasa mai kaunar jama'a mai farin jini da kuma tawali'o توجه yi al'ummar iran na bakin ciki na rasuwar shugaba na gari mai kishin kasa da rikon addini babu abin da za mu yi kan banda yimar addu'ar allah ya ji kansa ya kuma ba mu waɗanda za su dora bisa irin kyawawan ayyuka da manufofin da ya bar mu kansu an kuma gudanar da wani taron jana'izar shugaba ra'isin da makaraman nasa a birnin kum da ke arewa ta tsakiyar kasar sannan an iso da gawawakin nasu birnin Ceren babban birnin ƙasar ta iran don yi musu jana'iza a ranar laraba shugaban addinin kasar ayatollah hamna'i wanda bisa kundin tsarin mulkin kasar na juyin halin musulunci shine gaba da shugaban kasa wanda kuma tun ajiyan ya sanar da nada sabon shugaban kasar da zai mai gurbin marigayen ya sanar da zaman makokin kwanaki biyar a fadin kasar bayan da ya kara kwantar wa 'yan kasar hankali kan cewa babu wani abin da zai sauya sakamakon mutuwar shugaba ibrahim ra'isin zadi abin ne shugaban kasar ne mai rasuwa a yankin mashhad inda a can ne mahaifarsa tuni dai muhawara ta kaure kan musabbabin mutuwar shugaban a yayin da wasu ke danganta ta da kaddarar da ta riga fata wasu kuwa na ɗaukar mutuwar tasa da wata makarkashiya alal misali tsohon ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad zarew ya ɗora alhakin mutuwar shugaban kasar kan amurka wacce ce irin takunkumin da ta kakaba wa kasar tata ta sayar mata kayayyakin gyara jirage ce ummal aba'isin aukuwar hatsarin da ya jawo halaka shi wasu kuwa zargin isra'ila suke da alhakin kisan wacce a baya ta saba kashe jagororin kasar ta iran duk wanda cewa ta fito karara ta musanta wannan zargin yadda ta takaita da nuna farin cikinta da abin da ta kira rabin duniya da mungun iri a hannu guda wasu na danganta mutuwar marigayen da makarkashiyar cikin gida bayan da aka ayyana shi a matsayin wanda zai gaji shugaban addinin kasar ayatollah khamenei wanda a yanzu haka ke da shekaru 86 yadda ake zargin babban dan ayatollah khamenei din da kitsa makarkashiyar kashe shugaban don ya gaji mahaifinsa galibin masharhanta dai yana hasashen cewa zai yi matukar wuya a samu wani sauyi a siyasar ƙasar ta iran ta ciki da wajen ƙasar. kasancewarsa shi kansa sabon shugaban rikon kwaryar muhammad muhbir ana ɗaukarsa ɗan juma ne da ɗan jumai da marigayi muhammad ra'isin wajen yin biyayya sau da kafa ga jagoran addinin ƙasar. da kuma yin riko da ra'ayin rikau na mazan jiya. Mahmud Yaya Azare DW Hausa daga birnin Alkahiran Masar. To wannan kenan a ɓangare guda sai dai mu ce Allah ya ji kan al'ummar musulmi ya kuma sa aljannatu firdausi makomar al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman ma waɗanda suka fi suka tafi akan addinin annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa koyarwa ta sunnar annabinka mai sauraro muna sake roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba kasancewa tare da mu a koda yaushe haka zalika idan kana da wani batu rahoto ko wani tsokaci ka iya turo mana shi ta wannan lambar wasu ɗin tamu kamar yadda kake gani muna fatan alkhairi tare da fatan ilahu jalla mai duka yi eh, mana gam da katar mai sauraro karshen rahotannin da muke ɗauke da shi a yanzu haka dai daga ƙasar iran dangance da jana'izar ibrahim ra'isi da aka gudanar a yau dinnan talata wanda za mu ce an fara gudanar da wannan jana'iza a yau talata domin kawo karshen zarge-zarge da cece kuce da ake yi na rashin ganin gawar ibrahim ra'isin to a yau din dai an fara gudanar da jana'izar muna roƙo ilahu jalla mai duka ya ji kansa ya kuma yafe masa kurakuransa da wannan mai sauraro za mu ce bi salam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv sai mun ji daga gare ka